Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau muna litinin takwas ga watan Afrilu na dubu da sha sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa har yanzu yanayin rayuwar al'umma na cikin wato na cikin mummunan hali a karamar hukumar inatas mai iyaka da mali inda mutanen da suka bar mazaunin su suka rasa komi za ku shi mataimakin magajin gari inatas a cikin wannan shiri a gundumar ko kuma a gundumomin gidan rumshi da mayahi a jihar maradi an gano bular cutar zangai ga dabbobi da kuma mutane na ma'aikatar kiwo ta jihar na dauke da karin bayani kamar ko kowace litinin za ku shi rahoton mu na musamman kan inci ko kuma shari'a yau za ku shi karin haske akan aikata zina ga ma'aurata wato ga tabakin malamar shari'a maimuna gazibu halin rayuwar al'umma a karamar hukumar inatas mai iyaka da mali ya kara tsananta a hira da ta hada shi da tarnan fuda ahmed da ta wayar tarho mataimakin magajin garin inates a salak alhamdu ya bayyana cewa matsalar tana shafuwar mutane da dabbobi sosai Daga watan Juni zuwa yau so ɗaya suka samu rabawar abinci, misali cibiyar Tagabat. Akwai cibiyoyin da suka samu har so biyu, amma Tagabat ɗin so ɗaya ne suna fuskantar matsala musamman ta ruwan sha, inda suke sintar da dabbobi, inda akwai matsalar ciyawa akwai matsalar kiwon lafiya, akwai matsalar makaranta, sai dai babbar matsalar ita ce ruwan sha inda ke da matsalar ruwa ga matsalar ciyawa wajibi ne a yi dabobi su wahala ba ciyawa ba dusa koma an samu akwai tsada ko da sun kai dabobin kasuwa ba za su samu abin da zai wadatas ba. Wata gobara da ta auku yau a Tesawa ta laƙume ranhuna da dama da ke kumshe da kayayyaki tare da tilasta marasa lahiya na asibitin da ke kusan wurin barin gadajensu na jinya inda suka koma a wajen asibitin. Labarin da wakilinmu na Tesawa ya sanar da mu kenan a wannan jiha ta Maraɗi. Za mu dawo kan wannan batu a shirye-shiryenmu na gobe. a jihar maradi an gano mutum uku da dabbobi goma sha uku da suka kamu da cutar zangai da wato daga watan marsa zuwa yau gundumomi biyu ne lamarin ya shafa wato gidan rumshi da kuma mayahi daraktan ma'aikatar kiwo ta jihar maradi dr muhammad amadu sumaila ya yi wa wakilin muhammad maman karin bayani a gidan rumji A gidan rumji muka samu halin kamuwar cutar dahin. Ana zulumin ganin cutar za ta ƙara bazuwa dangance da shigowar karnan da ke shawagi. A nan gidan rumji mun kididdige dabbobi goma sha uku da karan ya ciza. Somawar watan Maris ne wannan karan ya ciji dabba biyu zuwa uku kuma daga nan sai bata. Bayan an kwanaki dabobin da ya ciza suka soma liƙawa sauran dabbobin cutar. Cuta ce mai haddasa kamuwa daga dabba zuwa ɗan adam ba mu san inda lamarin zai kai mu ba abin da ya shafi mayayi muna bisa sa ido ko da halin iri guda ne da na gidan rumji sai dai a mayayin ana cewar mutane ne karan ya ciza a yau da sayan nan akwai mutum uku wani babban mutum da kuma wani almajiri da wata ɗaliba da suka fuskanci cizon. Eh, Bankin ajiyar jini na asibitin matamai da ke Departement ɗin Kance a jihar Zandar na fuskantar matsalar rashin jini akai-akai. Ƙungiyar da ake kira Fonkomen na fita duka watanni uku domin tattara jini a cikin jikuna kimanin hamsin masu ɗaukar kusan litar ɗaya da rabi kowace. To sai dai wannan bai isa biyan buƙatar jini a wannan asibiti kamar yadda shugaban wannan asibiti Dr. Kako Adamu Salam ya bayyana wa wato ya bayyana a wannan rahoto da Abdu Sarki Sale ya haɗa muna tare da fasar Gungun Muhammad Dantani. bankin ajiyar jini ta asibitin mata mai na fuskantar rashin jini bisa kyakkyawar gamayyar kulawa da ke shirin yada ran gadin tattarar jini ya ba da damar tanada kimanin shigar jini hamsin sai dai wannan adadin yana nesa ga biyan bukatun da ke a asibitin kamar yadda shugaban asibitin dr kako abdulsalam ya shaida mana Quand vient de collecte avoir une cinquante. Idan aka dawo daga ran gadin tattara jini ana iya samun kimanin shekar jini hamsin kowace mai ɗauke da aunin lesi ɗari hudu da hamsin. Ka mafi girma ana ajiyarta a kan rabin litir da wannan sahin ne muke aiki. Lalle a yayin tattara jini ana iya samun shekar jini hamsin ko fiye da haka. Ran gadin da ake gudanarwa kowane wata uku tsakanin wannan lokaci buƙatar kan iya biyu. A yanzu haka ma akwai buƙata sosai. A menene sa kungiyar masu ba da jini ba ta aiki akwai mutanenmu da yawa da suka dan daga kafa saboda wasu dalilai da suke faruwa kamar a manyan birane da muke gani in ka je ka ba da jini akwai restaurant da ake kai ka anan ban mu da shi shi wanda ya ba da jini ko yana son taimakon wani abin ko da gado he ka biya examen sai ka biya sulajeman wanda za a iya cewa ko da ba amma ba ma dai a dan kwatanta za a ma Wato fasarar rahoton Abu Sarki kenan tare da Hawa Usman Bagungu Muhammad dan ba kamar yadda ni bayyana. Shan ruwa akai-akai da kuma kaucewa saka tufafi masu nauyi wannan ita ce shawarar da kwararren likita Zubairu Kwangize na asibitin lamar da ke mai ya baiwa mutane masu shekaru da yawa a wannan lokaci na tsananin zafi a yankin Sahel. Gadi da ta hada shi ta wayar tarho da Gungu Muhammad Dantani. Euh, a wanga lokacin tsananin zahi balema zuwa ga tsohi ya waje ba a sha ruwa sosai bi da bi a kuma kaucewa sanya tufafi masu yauni kun san ruwa yana da mahimmanci ga jikin ɗan adam kaso saba'in da biyar zuwa tamanin cikin ɗari ga jikin ɗan adam ruwa ne kenan idan kuka rasa ruwa da dama cikin jiki to hakan zai iya kawo cikas ga jikin naku wajen idanuwa kuma ya kamata a yi amfani da tubarau masu rage kaihin rana domin idan hasken ranar ya mamaye idanu baki ɗaya yana haddasa matsaloli da gaba za su yi kamari kuma idan kuka fita daga cikin rana kuka nuho wurin da ke da sanyi zai iya kasance shiga yanayi mai gauci na ba zata da jiki zai samu yana ma iya haddasa faduwar suma don haka idan kuka fito daga cikin rana ku sanya dan lokaci na daukar yanayin inuwa a hankali kan nan ku sanya AC. Al'amarin ɗauke wutar lantarki daga wannan ungoyi zuwa waɗancan a Yamai a kwanakin baya-bayan nan yana da nasaba ne da tsayawar cibiyar lantarki ta gudalatun cikin watan Nuwambar, kamar yadda ɗaya daga cikin magabatan kamfanin Nijalaka da bai zo a ɗan muryarsa ba ya shaida muna, ya kuma ƙara da cewa makamashin lantarki da ake amfani da shi a halin yanzu wanda kuma bai isa yana samuwa ne daga cibiyar lantarki ta Gorubanda da kuma Najeriya wadda tun can da ita ke baiwa Nijar wutar lantarki. wasu yankuna a jihar agadez na fuskantar taɓarɓarewar ƙasa lamarin da ke ta karuwa kaɗan-kaɗan a wannan jihar ana ɗora alhakin farar wannan lamari a kan ɗan adam wanda ke da nasaba ko kuma mummunan tasiri akan harkokin musamman harkokin kiwo isufu labbo shugaban ma'aikatar gandun daji ta jihar agadez ya yi wa anise karim ƙarin bayani Hilayen da ba sa rike ruwa ko da lokacin damina, musamman ma a cikin yankin Ayir, cikin Talak, Irazer, har ma a cikin karkarar Tamasina. Matsala ce ga yankin, domin ba sa ba da wata damar tsirar tsamuwa mai dawama ga shimfiɗar ciyawar kiwo, wadda za ta taimakawa ga aikin da al'ummomin suka hibaiwa ƙarshen shine kiwo. Haka na da nasaba da halin da ɗan adam ya auka na kausar da abin da ke tsirowa da kuma yanayin muhalli ga halin zaizayewar ƙasa da tabarbarai hilayen da rairayi ke mamaya lamarin da ke sa cikas ga dukkan wuraren damshi da ke cikin yankin da ma dukkan ƙoramu da al'ummomin ke ayyukan noma wuraren da ke da dabbinai suna nan su ma suna bushewa abinda ke haddasa karamcin samun dabino kai har ma a wajen samun kanwa a cikin karkarar birni tunda karkara ce wadda yanayin mamayar yare ya fi wanzuwa a garin arlit a jihar agadez a sakamakon yajin aikin na kwanaki biyar da ma'aikatan kamfanin kwaminaka suka soma a makon da ya gabata a jiya an gudanar da wata haduwa wadda ta hada kungiyar wato kungiyar da magabatan kamfani da kuma hukumomin arlit ba mu samu sasantawa a sakamakon wannan haduwa ba domin magabatan kamfanin sun yi tsangwa tsangwamen jaki kan matsayinsu na kin biya mana bukatunmu in ji muhammadu habibu mataimakin sakataren janaral na santramin kominak a hira shi ta wayar tarho da gungu muhammad dantani jiya duka iko wanda a allitsa ya kira mu da su mun yi zaune mun tattauna duka wannan ba a sami ainihin sakamako wanda zai sa mu daga yajin aikin ba jiya tun karfe goma na rana har karfe takwas na dare muna can muna neman hanya wadda za ta samu daidaita da su bayan kun wannan zaman taro da hukumomi mi ya hutu a ciki shirya ba hukumomi dama ai dan su sa mu matsa ga juna ne sai zamanto muka zamna nesa ga juna abinda suke cewa za su ba mu bai taka kara ya karya ba bayan wannan mi za ku tanada gaba za mu yi taro yanzu a ciki ne za mu duba mu gani abin da ya kamata mu yi matasan da suka bulo da tsari na Niger Cibiyar Citoyen waɗanda kuma suka shiga wani shirya na duniya mai suna Trash Challenge sun gudanar da wani aikin shari'a kewayen cibiyar wutar lantarki ta Gudel. Delphine Yobe wadda ta kirkiro da wannan shiri ta yi wa Nafisa Adamu karin bayani. Mun zo ne daga Conakry babban birnin kasar Gine daya daga cikin biranen kasar Afirka wanda suka yi ko ina dauɗa. Daga zuwar mu tsaftar garin ta ƙayatar da ni. Tsaftar garin ta ƙayatar da ɗiyata. Da muka huce gaban Nijelek Central sai ta ce, kin gani umma kamar kwatankwacin Conakry. Nyame Nyala na kokarin tsaftace gari me yasa mu ba za mu kawo tamu gudunmawa ba. Mun kai kamar mutum arba'in muna da yawa sosai masu wannan gurin. Gashi kuma tsarin tsarin Niger Siber tsarin Niger Siber Citoyen ya sa shara ta rage kan gyanar gizo wurare daban-daban zancen kawai ake yi. wannan kuma ba karamin ci gaba ne aka samu ba gashi kuma ma'aikatar magajin gari na zagayowa lokaci zuwa lokaci domin su kwashe sharar da aka saka a cikin buhunna za mu ci gaba da wannan kokarin na tsabtace wurare da kuma ƙayatar da birnin yamai rana ranar asabar da ta gabata ne aka soma kwambalar jido ta kasa a tawa tare da halartar dukkan tawagogi manufar wannan kwambala ta kwanaki biyu ita ce karfafa dangantaka tsakanin al'ummomin nijar a cewar mamman nuru nafisatu mataimakin sakatare janar ta babbar kungiyar jido ta kasa a hirarta da abdullahi ausuk Euh, ce championnat national ça nous permet chaque année d'avoir les meilleurs combattants. Wannan gasar ta ƙasa wata dama ce a gare mu ta hudda ƙwararrun 'yan wasa na shekara saboda da zarar mun samu wata gasa ta ƙasashen waje su ne za su wakilce mu kuma a nan gida su ne ke ba sauran horo. Jihohin ƙasa guda takwas duka suna ciki. A bangaren maza matasa junior gungu bakwai ne, mata matasa su ma haka, maza matsakaita senior gungu bakwai, mata matsakaita su ma haka. A sakamakon na ƙarshe, doso tallashe tukuncin kwararren dan wasa a bangaren maza matasa tawa tallashe na maza matsakaita senior abun alfahari shine cuɗanyen juna tsakanin 'yan wasa jihohi guda takwas duka sun karbi gasar banda tawa bana can muka nuha wata dama ce ga adarawa ta su karbi baki sannan kuma su nuna kwarewa da bajintar 'yan wasa sai da hoton musamman aikata zina ga ma'aurata laifi ne da ya kamata a hukunta wato duk ma'auratun da ya samu saduwa da wani da ba halalinsa ba za a iya tuhumarsa da laifin aikata zina malamar shari'a maimuna gazibo na dauke da karin bayani a fannin dokokin hukumtawa a ƙasar Nijar ana hukumta kwartanci ba wai haramun ne ba kadai ga addini abu ne mai sabawa gargajiya da al'ada a cikin kundin hukunci yanayin kwartanci kashi biyu yake juju goje Maryama Gazibo ta kara muna haske Aikata zina ga ma'aurata laifi ne da doka ta hana. A shara'ance zina ga ma'aurata ta kashi kashi biyu. Kashi na farko matar aure ta yi lalata da mijin da ba nata ba. Na biyu kuma ya shahi namijin da zai sadu da matar da ba tashi ba. Mutane na dubin zina ga mata kawai. Hatta da namiji yana aikata zina. Sai dai in macen arme ta yi zina mijinta ne kadai zai iya bayyana ta. Shi kuma namiji mata matar shi ko matan shi su kaɗai ne za su iya bayyana shi lokacin da namiji ko mace ɗaya ya yi ƙaran ɗaya kan zina bayan bincike kotu ta tabbatar da hakan to macen ko namijin za su fuskanci hukuncin zaman kurkuku na kwana goma sha biyar zuwa watanni uku da biyan diya jika goma zuwa jika ɗari ko kuma hukuncin biyan diya kaɗai ko kuma zaman kurkuku kaɗai in namiji ya yi ƙarar matar shi da laihin zina bayan ya kama ta turmi turmi da tabarya kuma ya yahi mata to alkali zai tsere shari'ar nan take yanke saboda tsakanin mace da miji sai Allah al'amarin ya zarce neman yanci. wata hanya ma'aurata za su bi misali idan ɗaya da gare su an tume shi da yin kwartanci? Har ila yau dai in namijin ya kama matar tashi da laifi dumu-dumu to sai ya yi kararta wajen 'yan sanda kuma za a hukunta ta. In kuma wata ƙanwar miji ce ko kuma wata 'yar uwa ta yi zargin matar da laifin zina babu wani laifin da za a kama ta da shi saboda miji shi kaɗai ne ke da ikon ya zargi matar shi kuma ya yi kararta. To yanzu ya ake a kai karar kwarto ko kuma kwartuwa? Doka ta hau kansu su biyun duka. In aka tardo matar aure da wani da ba mijinta na aure ba, to shi ma ya yi zinar kenan. Sai a yi karar su ga baki daya. Duk laihin da ya shahi matar shi ma ya shahe shi. hukuncinsu su ɗaya ne. Ƙarshen shirin kenan namu da can na yau a huta lahiya.